yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce da ta daidai da ashirin ga watan rabi'i Sani, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallallahu alaihi da shekara 1434 daidai da uku ga watan march shekara ta 2013 wannan shi ne kasar na 142 daga cikin jiran gyakara karatuttukan littafin fiqh sira wallafar professor zaid abdulkarim zaid allah ya saka mashi da alheri muna ƙarƙashin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama dangane da yakin banu al-mustaliq yakin yahudawan da suka yi ƙoƙarin tara kan ƙauyawa <clears throat> domin su zo su har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yaƙi muka ji profesa ya ce a wannan lokacin yaƙi akwai abubuwa guda biyu waɗanda suka faru waɗannan abubuwa guda biyu su ne suka ja hankalin shi zuwa ga ya tsaya ya yi nazari na musamman dangane da wannan yaƙi abu na farko da ya faru a wannan lokaci shine cin mutunci da shugaban munafukai ya shirya ta hanyar kalmomi da ya rinka faɗi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa idan aka dawo madina za su kori manzon allah daga madina kora ta wulaƙanci muka ji inda ɗan shi ya zo ya tare ƙofar madina ɗin cewa ba ma zai shigo garin ba sai har manzon allah ya yi mishi izini haka kuma abin ya faru abu na biyu shi ne, har wa yau dai shi wannan shugaban munafikai wa Ali sallama min ghazwatihi tilka muka je aka yi wannan yaƙi har manzon Allah ya gama yaƙin shi wa qafala manzon Allah ya juyo wa da nauna min al-madina muka kusanci madina kafilina muna masu ainihin juyowa mu iso madina azana lailatan ko birrahili a wani dare sai manzon Allah sallallahu alaihi sallama sai ba da izini a tashi a tafi ma'ana tafiyar irin yadda suke yin ta har yanzu larabawa suna da irin wannan ɗabi'ar musamman in ka samu balarabe za ka yi tafiya misali daga makka zuwa riyadh idan da za ka ɗauke shi shata a mota in dai ba ka samu ɗan duniya ban ka samu balarabe mai natsuwa har yanzu laraba suna da irin wannan daga nan zuwa kano yana da wahala balarabe ya kama hanya ya daka mota kawai ta tafiya daga nan zuwa kano yana cikin tafiya sai ga ya yi fakin sai samu gindin wata bishiya sai ya ɗauko da duma har ya ɗauko wani firiji ma'ana yanzu dai sai ka ga kamar sha'ani ma zai yi a shimfiɗa a zauna da fulo da bargo ya kwanta ya yi bacci hani'an mani'an ya tashi ya yi alwala ya sallah ya ci abinci sannan sai ƙara sa ya tafi <laughs> to har yanzu suna da irin wannan ɗabi'ar saboda haka tafiyar ga ta an iso madina madadin a ce a daure a ƙarasa sai annabi ya sa aka sauka aka huta aka ci abinci to ana nan an gama hutawa da daddare kawai sai manzo Allah ya ce a tashi a tafi har yanzu suna irin wannan da wannan ne ali hassan ya ce malaminsu muhammad Nasiru dinar albani tsakanin makka zuwa madina ya karantar da su littafin nukhbatul fikar to kai sai ka ɗauka tsakanin makka zuwa madina tafiyar shekara nawa ce tafiyar wata nawa ce tafiyar kwana nawa ce a'a tafiyar awanni ce amma awa shida awa takwas to sai a raba tafiyar kashi uku na fata an gane saboda haka tafiya ce misali yanzu ka ce daga nan zaria za a je maiduguri ai karfe bakwai na safen ko kama hanya kuka tafi karfe uku ko karfe hudu kuna cikin maiduguri to amma sai a mai da tafiya sai ta zama ta kwana uku sai a tafi in aka je kano sai a samu wuri sai a yi shimfiɗa sai a zauna dirshan a yi ta girki a yi ta sha'ani kamar ba mai duguri za a je ba in aka ce aka ƙoshi sai a ce kowa ya fito da littafin shi sai a yi karatu bayan an shakata bayan kwana ɗaya kwana biyu kuma sai a kama hanya idan aka isa azare misali sai a sake zama sai a yi haka a yi karatu a shakata a yi kaza a yi kaza shi ne ya ce a kan hanya ne karantar da su wannan littafi na nukubatul fikar ko kun fahimta misali ne nake muku yana daga cikin ɗabi'un larabawa ma'ana babu hala babu ci da zuci ana gaggawa sai an isa a isa hajaran majaran mota ta gaji ko kun gaji kowa ya galabaita na fata an gane don haka da daddare sai manzon Allah ya ba da izinin cewa to a tashi a tafi faƙuntu hina a azanu bin rahil a lokacin da aka ba da izini aka yi shela cewa to a tashi a tafi ni kuma sai na tashi fama shaitu hatta jawaztul jaisha sai na ainihin yi tafiya har sai da na wuce inda rundunar yakin suke ainihin a zazzaune ma kabaitu sha'ani aqbaltu ila rahali ka san akwai irin wannan wani ana zaune ba zai tashi ya je fitsari ko kashi ba sai ya ji an ce a kintsa a tafi sai ce ai kuma zan je in yi kaza ka kaddara abin da ya faru ke ana shelar cewa to a kintsa za a tafi a kintsa za a tafi sai aisha sai ta zara jikinta sai ta tafi sai da ta wuce duk inda wannan rindunar yaƙi suka zazzauna sai ta je sai ta samu ta tsuguna ta je ta biya bukatarta da ta gama shi shikenan ainihin ko akbaltu ila rahali sai ne kokarin dawowa zuwa ga abin hawa na. fa'iza iqidul li min jaz'in min jaz'i azfarin qadin qata'a sai na ga abin wuya na na murjani haka ya tsinke faltamastu ikidi sai na ainihin tsaya ina ta neman wannan abin wuya nawa wa habasa ga'uhu neman shi kuma ya tsare ni wa aqbala ar na kanu yarhaluna li sai tawagar da suke ɗauka ta a cikin wannan ainihin wato raƙumi nawa sai suka fuskanto inda nake ko fahtamalu haudaji sai suka ɗauki wannan darbukka zatansu shi ne tana ciki an fahimta jama'a saboda ana ganin to ai yanke kawai tana ciki tun da dai har yanzu gashi shi an ce jama'a ku tashi ku tashi ku tashi da an kinkinsa to tafiyar tawaga tawaga ce sai ta ce to tawaga da ke dauke da wadda take zuwa ta ɗauki raƙumina sai suka zo shikenan sai suka tashi ainihin wato raƙumina farahalu ala ba'iri ko allazi kuntu rakibtu sai suka ainihin wato ɗauki na wanda nake hawa suka ainihin tafi da shi hum yahsibuna anni fihi suna zaton cewa ina cikin wannan ainihin ɗan ɗaki na raƙumi to ta iya yiwa ka ce a ah, yo ai su ma ya kamata su gane daga yunkurin tashin raƙumin su gane babu mutum a kai sai aisha sai ta ce wa kanan nisa'u izza ka khifafan mata a wannan lokaci ba su da nauyi lam yuskilna lahab ba su ainihin hada nama naman su baya nauyi inna ma ya akulna al'ulfa min at-ta'am dan abincin da suke ci dan kadan ne al'ulqa ko eh min at dan abincin da suke ci dan kadan ne ma'ana mata ba sa yin kiba yadda har a ce in ma tana kan raƙumin za a iya ganewa in ba ta kai ba iya ganewa eh, Ga sai kuma ka kaddara jiki galibi irin na larabawa ta yi ta zama hifa ta zama yar siririya ce to sa'an nan kuma gashi ba a cin abincin ma da za a yi nauyi don haka ya stankirin kawo <coughs> khifat haudaj waɗannan mutane ba za su yi inkarin yaya aka yi raƙumin ma ba nauyi ba Shi rafa rafa'uhu lokacin da suka ɗaga raƙumin wa kuntu jariyatan hadisatar sin ni kuma na kasance yarinya ce wadda nake da ƙananan shekaru kaga duk aisha tana ƙara nuna maka yadda al'amuran suke ga ta ƙaramar yarinya ba kauri ne da ita ba ga shi kuma ba abinci ma mata suke ci a lokacin ba don haka fa ba su aljamala sai suka tashi raƙumin wasaru suka kama hanya suka tafi fa wajattu iqdi ba'da mastamar rajesh bayan tawagar rindunar yakin nan ta yi nisa da tafiya wannan murjani na ko abin wuya da nake nema sai na same shi faji itu manazilahum sai na zo inda suka sassauka walaisa biha da'in wala mujib babu wani mai kira babu wani mai amsa abin da take nufi da wannan magana kawai a takaice na samu ba kowa a wurin man manzili sai na tinkari daidai inda na sauka allazi kuntu bihi daidai wurin da nake a lokacin da muka sauka kenan wa zanantu annahum sayafqiduni uh, fayarji'una ilayya eh sayafqidu to uh, ku yi haƙuri akwai nusakh ne na bukhari ni na buɗe asalin sahihul bukhari din ne dan daga nan ya ɗauko hadisi <coughs> sayafqiduna ni ko anaku anan yace sayafqiduni sai na ainihin zaci cewa za su neme ni fayarji'una ilayya sai su dawo gurin da nake kaga anan Aisha kuma ta zama tana da basira menene basira Aisha nan wurin shine duk lokacin da abu ya bata in za a neme shi akan tafi wuri na karshe ne da aka san an haɗu da shi saboda haka ina ne dama aka sauka aka tattaro aka kai aka komo wannan wurin sai ta zaci cewa na san duk inda suka tafi to in za su neme ni za su dawo wannan wurin sai ta ce bari in dawo nan wurin don mu haɗu fa baina ma ana jalisatun ina zaune fi manzili a wannan wuri da na sauka ni aini sai ido na sai ya rinjaye ni fanimtu sai bacci ya ɗauke ni wa kana safwan ibn al-mu'attal safwan dan mu'attal as-sulami wani sahabi ne ainihin wato sunan shi safwanu dan mu'abbal as-sulami thumma zakwani eh, dan kabilar bani sulam sannan kuma ba zakwani ne wato kamar yadda ne mana misali a baya an danganta shi kamar a ce bahaushe kuma sai a ce bazan fari min wara iljaishi ya kasance yana bayan tawagar aka ce shi kuma na daga cikin ɗabi'a shi duk lokacin da annabi da sahabbai suka yi tafiya sai ya tsaya a bayansu in ya lura sun yi nisa da tazara sai kuma ya rinka biyowa a hankali yana tsuntsunta abubuwan da ta iya yiwa ana tafiya sun zube yana tara musu in aka isa sai je kai manzon Allah sai a yi shela cewa wanda agogon shi ya faɗi wanda kazan shi ya faɗi to ya zo ga safwan kun ga dan agaji kenan fa'adlaja don haka sai ya biyo baya da daddare fa asbaha inda manzili sai ya waye gari daidai lokacin da ya iso inda nake kwance to gari ya waye fara'a sawa da insanin na'imin sai ya ga duhu-duhun mutum yana bacci fa'ata ni sai ya ainihin zo inda nake fa'arafa ni hina ra'ani da ya ganni kuma sai ya gane ni domin wakana ya rani qablal hijabi tun kafin a saukar da doka dangane da lullubi ya kasance na ganina. kun ga na daga ishara da nake muku a ɗazu an yi wani lokaci wanda ike musulunci bai tsare mata ba sannan musulunci bai lazimta wa mata su sanya hijabi ba a farkon musulunci mata suna yawo duk lokacin da suka ga dama za su fita sannan kuma duk yadda saboda asali a jahiliya haka ake kamar yadda yanzu kake ganin matan waɗanda ba musulmi ba suke fita babu hijabi babu kulle Eh? yanzu in za ta fita kawai sai dai ta ce wa mijinta za ta je nan kawai shi kenan in ma bayi nan kowaya ba za ta yi ba kawai sai dai dawo ya samu ta fice wanda saboda babu kulle a cikin dokarsu sannan ba zai ce mata ya ba za ki rufe jikinki ba a babu lullubi a cikin dokarsu haka addinin musulunci ya samu mutane haka musulunci ya bar mutane sannu a hankali aka yi tarbiyya aka ce to mata su rinka sanya ainihin lullubi tafiya ta tafiya sai kuma aka ce to yanzu kuma mata su zama matan kulle haka ake tarbiyyar al'umma in kuka samu mutane maguzanci ya ragargaza su kuma yadda za ka zo ka ji a cikin wannan hadisin na daga cikin ɗabi'un larabawa ɗabi'un wasu maguzawa a nan najeriya waɗanda da suna camfanta yin ban ɗaki a cikin gida suka ce musiba ce yin ban ɗaki toilet a cikin gida suka ce musiba ce alkaba'i ne is an abomination na haka larabawa su ma haka ada duk za ka ji aisha ta faɗi a cikin hadisin nan nata amma da tafiya ta yi tafiya fa sai aka zo aka fara yin ban ɗaki a cikin gida haka yanzu fa in ka samu mutanen da ba su sani ba za ka yi tarbiyyar su karka dogara da cewa to ai ga qur'ani ai ga hadisi bari ka zo rana ɗaya ka nuna musu gaba ɗaya sai ka yi ta bin su a hankali ko ka je wani ƙauye ka musuluntar da su ba wai rana ɗaya ne za ka ce musu dole su rinka yin kaza dole kuma su bar kaza ba za ka rinka bin su ne sannu a hankali da irin wannan uslubi na tarbiyya wanda ƙur'ani da hadisi suka zo da shi har a kai inda ake shi yasa so da dama matasa in sun gayyace mu wa'azi mun je gari sai su ga a to malam irin wa'azin nan da kake a zariya wanda muke je a kasar irin shi muke so kai mana malam irin yadda kuke a masallacin kudin nan irin shi muke so kai mana shi abin da yake gani rana tsaka ne muka tashi a zariyan ma muka yi haka bai san cewa an daɗe ne ana bi a kawo kaza a tattauna kaza mutane su fahimta wasu su gaza fahimta wasu su yi raddi wasu su gudu wasu ma gaba ɗaya su bar sunna saboda an faɗi kaza a haka ne har aka kai inda ake to wai shi so yake rana tsaka a zo a kawo irin wannan revolution a cikin garinsu abin da yake mumin yi a shekara ashirin ko sha biyar shi kuma a rana eh, tsaka yake su wannan shine sai fassara maka sirrin da ya sa sai ka ka samu a garinsu ana cewa shine dan salafiya shine ahli sunna amma kuma duk garin fada ake da shi saboda wai shi so yake a rana tsaka don ai ya ji mala albani ga abin da yake yi ya ji ai ga abin da mala albani yake faɗi shi ma wai sai zo sai faɗi a rana tsaka tarbiyyar mutane hatta annabi da ya fi kowa iyawa ya fi kowa hikima nashi ya zama garanti ne shi ake saukawa daga saman bakwai amma ba rana ɗaya yake bin mutane ba ko an fahimta jama'a to haka musamman malamin islamiyya ko malamin allo da aka kawo maka yara kake karantar da su zaka ji yaro yayi kaza zaka ji yaro yayi kaza a hankali zaka rinka bin shi ka nuna mai kaza ka nuna mai kaza kaza ka nusar da shi haka har sai a waye gari shi kenan ya fahimta ko an fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimake mu to shine Aisha ta ci gaba da bada labarin cewa ya kasance shi Safwan yana gani na ne tun kafin a saukar da ayar da take umarni da yin lullubi to a lokacin da Aisha ta kwanta bacci kulura bata rufe fuskarta ba na ga tana kwance tana bacci fuskar ta a bude da ya ganta sai ya gane ta Fastai bistir ja'ihi hina arafani a lokacin da ya ganni ya gane ni sai ya rinka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un din shi sai ta farkar da ni da na ainihin farka fahammartu wajihi bi jilbabi shine sai na jawo niqabi na sai na rufe fuskata kun ga yadda mata kun ga yadda aisha aisha ta kware da larabci ta abbara hijabi a nan ga abin da ke rufe jiki ta abbara jilbabi a nan da abin da yake rufe fuska abin da muke kiran shi niqabi ina fata an gane shi ma asalin niqabi da ake kiran shi da niqabi an kira shi da niqabi ne saboda annaqaba asali in suka yi shi a da suka rufe fuskar sai su huda inda ake ganin ido daya ko ido biyu shine sai ake kiran shi anniqab wato wanda yake da huda yana da dan huda da take ganin hanya ina fata an gane amma asalin kun ji sunan shi daga as-sayyida Aisha jilbab shine abin rufe fuska as-sayyida Aisha kenan tace wallahi ma kallamani kalimatan Allahu akbar Aisha ai ba abin ki bashin rantsuwa ba sai kin rantse mana ba mun yi imani da ke uwar muminai ce mai tsarki ta ce na rantse da Allah ko kalma ɗaya bai yi mini ba wala sami itu minhu kalimatan ghaira stirja'i wallahi in ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'una din shi ba ban ji wata magana daga gare shi ba hatta ana kharahilatahu har ya iso inda nake sai ya durkusar da raƙumashi fawata ko eh fawatiyya ala yadayhi fara ha ana ku fawatiyya ne fawati'a ko ha eh fawati'a nan kuma eh fawatiyya to fawati'a ala ya yadayhi sai shi da kuma sai ya dira akan hannayen shi farakibtu amma na raƙumi in ya zo abin nan saboda tsawon shi da yake da shi ko da yake ba ba za ka ce saboda tsawon shi ba akuya ma haka take yi sai ga ta karya gwiwar haka sai ta dira a kai sannan sai to sai raƙumin sai ya kwanta ya kwantar da hannayen shi an gane farakibtu ha sai na hau wannan abin hawa na shi jama'a kun fahimci yadda abin yake fanfalaka ya kudu bi arrahilata sai ya taho da kafa shi kuma yana jan wannan abin hawan ba wai ya goya ta a akai bane ku kiyaye ana iya goya mutum akan raƙumi kamar yadda ake goyawa akan babur amma saboda alfarma aisha da kasantuwarta mace ba goya ta yayi ba shi yana kai ne amma sai ya sauka ya haƙura sai ya ɗora ta kai. da ya ɗora ta kai da ta haushi kenan shi sai ya riƙe akalan raƙumin sai ya rinka ainihin jawowa shi yana ainihin tafe a ƙasa an gane hatta a tainar jaisha har sai da muka isa inda wannan rinduna take ba da ma nazalu bayan ainihin sun sauka na fi naharin zahira ma'ana suna ainihin isa dab da madina a kusa da wato a zaharta ta kusa wato garjin rana ya riga ainihin ya take a lokacin kamar ka ce a daidai tsakiyar rana to kun ji iya inda labarin ya faru to anan ba za ka fahimci hakikanin yadda abin yake daga wannan riwaya ba domin riwayar ta kawo abubuwan a dunkula a nan sai ka je ka ɗauki musnadul imami ahmad in ba ka da shi je ka ɗauki tafsirin ibnu kafir a ƙarƙashin ayar da shi ma bukhari ya ruwaito wannan hadisi ainihin innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum ina fata an gane abin da ya faru idan za a tafi yaƙi munafukai suna baya mumine da za su yi yakin suna gaba idan aka sake dawowa muminai suna gaba munafukai suna baya mecece hikimarsu na kasancewarsu a baya su munafukai in za a tafi shine wai in sun ga kora ta yi kora to kun gan an juyo su ne a gaba idan kuma sun ga nasara ta yi nasara sai su marmaza sai su haɗu cikin rundunar sai a raba ganima da su idan aka dawo kuma suna baya hikimarsu a nan shi ne yau da me za su shigo madina don su kullum masharanta ne wannan gaba ta tarihi tana fassara mana mu da muke da'awa muke musulunci muke rayuwa a yanzu haka in kuna rayuwa da munafukai duk lokacin da kuka taso za ku ga sun tsaya gefe gefe gefe gefe in sun ga an yi nasara sai su marmazan su shigo in sun ga matsala ta faru dama suna gefe sai su gaba an fahimta jama'a abin da suka rinka wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kenan to yanzu abin da nake so ka kaddara don ka fahimci yadda al'amarin yake don ga gashi Aisha za ta sake dunkula bayani ka ji ta ce fa halaka man halaka a nan ne waɗanda suka hallaka suka hallaka shi a lokacin da rundunar yaƙi sun riga sun yo gaba safwanu ya ɗauko ta ya iso da ita kun tun da munafukai suna baya kenan safwanu ya wuto waɗannan munafukai yana ɗauke da aisha a raƙumi to suna nan suna shawarwarin yau wacce kullele ne za a yi wa annabi ko sahabbai a shiga da ita madina sai aka ga ga safwanu yana jan aisha me ake gani haka safwanu ne ke jan aisha eh sai abdullahi dan ubayi dan salim shine shugaban munafikan sai ce a yi marmaza a karasa a shiga cikin jama'a a gaya musu cewa mu da ke baya mun kama aisha da safwanu suna lalata amma duk wanda ke shakkar maganar mu ya leko zai gansu gashi nan ya goyo ta ya dako ta a raƙumi don haka labarin sharri ya riga ya isa garin kafin safwan ya isa da aisha safwanu na isa da aisha shi shikenan sai kowa ya gani to shi sharri dama kullum in aka yi ga wanda zuciyar shi ta gamsu da sharri ba wai yana bukatar sai ya ga haƙiƙanin sharrin bane yana neman ya ga wani abu ne wanda zai gaskata mai sharrin kawai ina son ku gane wannan saboda haka ba wai sai sun ga safwanu da aisha suna kaza a'a wanda yake shakka ya leko zai gan shi ma ya ɗauko ta a raƙumi to masu raunin imani da munafukai suna gani sai suka ce ha ta tabbata ai mu dama mun san a aikata ko kun fahimta wato sai ka rayu cikin mutanen jahiliya waɗanda suke baƙaƙen jahilai ne ba su da haske a cikin zuciyarsu za ka san irin waɗannan ba ma cewa alhamdulillah muna cewa masha Allah an haife mu a irin wannan community kuma irin wannan society a cikin irinsu muka tashi shi yasa mun san halayen irinsu waɗanda kullum suna zaune ba abin da ke cikin zuciyarsu sai sharri tunaninsu baya tuno musu alheri sai sharri yadda suke sharri ga 'ya'yan kowa haka suke sharri ga kowane irin nau'in mutum suna zaune ba abin da suke kawai kuma kullum suka kitsa sharri nan mai suke kokari suna kokari ne su gamsarwa da waɗanda suke gaya wa sharrin akan a gane gaskiyar abin da suke faɗi sai ka ce wacce riba za su ci duk abin da ya kai wannan mutum yake haka shine ya faɗi zaɓe ne shine za ka fahimta da yaren mutanen zamani wato ana dab da za a naɗa shi sarauta annabi ya iso madina sai aka fara naɗa shi tunda annabi ya shigo spiritual leader shine ya kamata ya zama political leader ma'ana annabi shine shugaba na addini to shine shugaban rayuwa domin rayuwa tana ƙarƙashin addini ne a ƙarƙashin wannan maganar sai ya ga cewa to in ya tsaya yana kafirci al'amarin ba zai kai shi ga nasara ba bari ya shigo cikin addinin ya yi ta kazar-kazar amma in ya so yana nan yana wa manzan Allah makirci mun faɗi a cikin wannan karatun duk sanda annabi ya zauna zai wa'azi sai ya zo ya tsaya yi wa annabi kirari yi wa annabi kirari amma annabi yana kallon shi ya san munafiki ne amma annabi yana bin abubuwa ne komai su bayyana da kansu rasuwa aka yi wa annabi an kashe hamza manzan Allah ya shiga cikin damuwa yana cewa a kashe mini zaki cikin zakonin Allah wannan dattijo da aka kashe mini sai na kar mutum saba'in a madadin shi kaga manzon Allah ya damu da rasuwan nan ta Hamza nan da nan sai ga bangajejen likafani wannan Abdullahi dan Salulu ya kawo to kai irin wannan abu da yake zaka ce maki manzon Allah ne amma shi manzon Allah ya san makiyin shi ne sai ku kiyaye suna kin ku za su iya gina muku masallaci suna kin ku za su iya gina muku makaranta suna kin ku za su iya kawo muku zakka da sadaka dan haka sun gina muku masallaci sun gina muku makaranta sun ba ku zakka da sadaka baya nuna suna tare da ku ko an fahimta jama'a ta yiwu suna neman su amfani da wannan ne su rusa ku ta iya yiwa suna neman wuri ne a gurin ku ma'ana suna neman amintuwa ne da ku don haka sai su yadda su sacrificing wasu abubuwa domin ku samu ku karbe su daga nan sai su zo sai su fatattaka ku shi yasa kullum a fagen da'awa kana buƙatar ka rinka samun shawarwari kai in ya zama annabi ya nemi shawara da umarnin Allah wurin waɗanda suka gabace shi daga annabawa wane ne kai za ka fara da'awa ka ce ka dogara da cewa kana da karatu kana da certificate kana da digiri kai ka iya kai ka yi ba ka neman shawarwari wurin waɗanda suka rigaye ka da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama sai da ya isra'i da shi sai da ya mi'raji da shi sai da ya tara mishi annabawa bayan ya bi su ɗaiɗaiɗaiɗai ya gan su sun sa mai albarka sun shawarce shi sa'annan aka tara su yi musulmancin sallah sai Allah ya ce was'al man arsalna min qablika min rusulina ja'alna min dunin rahmani alihatan obadu ka tambayi waɗannan da suka gabace ka akwai shirka a cikin addinin su ana bauta wani Allah ma'ana don ka gane babban sakon da ke cikin addini shine babu shirka a ciki to amma akwai gwagwarmaya kenan akwai ɗauki ba daɗi in za ka samu mushirkai ka ce babu shirka to sa'an nan musulmi kuma ka zo ka ba su ibada annabi musa ya rinka tara annabi kai e sallah guda nawa aka baka da ka je wurin ubangijinka wacce tsaraba yi maka ya ce salloli guda hamsin ya ce koma kai ɗan bana bakwai ne mu mun daɗe a cikin harkar nan sallah biyu muka yi ta rikici da bani isra'ila asuba da la'asar ba sa iya yi kai ka karɓo hamsin kana munna baka san kan abun ba koma haka annabi musa ya rinka komar da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama sai da ya komar da shi kusan so tara sallan nan guda hamsin sai da aka sare ta sai da ta zama guda biyar biyar din ma sai da musa ya ce mishi wallahi ka koma ba za su iya ba ya ce na rayu da bani isra'ila na ga gwagwarmayar da aka yi in ya ce bani isra'ila fa annabi musa yana nufin musulmi na ga gwagwarmayar da muka yi da su sai da annabi ya ce istahyaitu min rabbi kai wallahi na ji kunya ubangiji na in sake komawa na zo ka komar da ni na je kai na ji kunya ba zan sake koma ba ma'anar wannan abin da yake nufi shine kana buƙatar ka samu shawarwari a cikin harkar da'awa amma matashi yanzu ya je ya yi karatu ya dawo kawai kenan sai ka ga ya je ya haɗa kai da wasu 'yan boko ko wasu 'yan siyasa kwana biyu sai a ce ai kai yaron kirki ne kai mutumin kirki ne sun cafe shi ne shine catch them young catch them young yes it's a philosophical theory ma'ana wata hikima ce wadda ake amfani da ita wajen tarbiyya wata hikima ce da ake amfani da ita wajen rusa duk wanda ake ganin in mun bashi yayi kamari to nan gaba zai zama mana alaka kai da haka yana dawowa makaranta ku cafke shi ku gina mishi ku samun mishi aiki shi kenan sai ku kau da hankalin shi na ga ga sunan ɗalibai ne sun yi karatu a masar sun yi karatu a sudan sun yi karatu a ƙasar egypt eh, sun yi karatu a saudiya sun yi karatu a ko'ina madadin su nemi shawara to ya ya kamata su ɓullo wa al'amarin da'awa yana zuwa sai a ce an ba shi aiki a local government sai a ce an ba shi aiki a ministry kaza sai a tura shi wani wuri shi kenan asalin wannan karatun da ya wanda yake karatu ne na gwagwarmaya wanda za a zo a yi gyara sai a je a tara mishi wani katako a gaba shi shikenan sai dai ta sa hannu asalin makasudin yin karatun ya watse sun yi mishi hikima sai ya tambaye shi yana aiki a ina ne sai ke yana aiki a wuri kaza sai ka ga a yo ai aiki a wuri kaza baya bukatar sai ka je ainihin wuri kaza ka yi karatu yaushe za a ce misali mutum ya tafi ainihin madina ya yi karatu mutum ya je ƙasa algeria ya yi karatu mana ka samu ka je kayo karatu mai daraja sai a ce ka je an ɗauke ka immigration me za ka yi da immigration ka je kayo wannan karatun ka je ka yi abu nan ko polytechnic ko dan fodiyo ko ina sai ka zo ka shiga immigration sai ka zo ka shiga aikin custom amma ka je madina ka yi karatu ka je kasar mauritania ka yi karatu asalin abin da ka dace a contemporary nigeria shine ka zo ka samu wani masallaci ko ɗan hikon nana ne ko sahu biyu ne ka fara da'awa ka gurji shirka ka gurji bid'a ka gurji zalunci ka gurji fasikanci no compromise duk wanda ya matso gare ka ka tsaya ka yi nazari waye shi me manufashi shi me yake so ya cimma ka ce ya baka lokaci sai ka je ka shawarci wani wanda ya daɗe a fagen ga wani wanda ya zo mana kaza kaza me kake ba mu shawara game da shi ko kun fahimta jama'a amma wallahi in ba ku tsaya kun yi nazari game da waɗannan abubuwa ba kawai kana ganin ai karatu ne kayi a cikin karatun naka za su yi maka wayo don bahaushe ya ce kowa ya riga ka bacci zai riga ka tashi haka abin yake galibi allah maɗaukakin sarki ya taimake mu don haka ku yi kokari ku gane wannan theory da ake cewa catch them young theory ne na alheri kuma ana iya amfani da shi a sharri shine ku yi marmaza yara tun suna yan ƙanana ku danke su ku yi tarbiyyarsu to kaga wannan abu ne mai kyau ko to haka kuma catch them young waɗannan masu wa'azi waɗanda suka gallabe mu ba mu tsammaci za su gallabe mu haka ba to daga yanzu duk wanda ya je yo karatu ya dawo ai marmaza a saman mishi aiki ko an fahimta jama'a yanzu kamar ire-iren mu misali gani ake to kenan yanzu an yi kuskure ne a kanmu don haka an haƙura waɗannan ba za a iya dankansu ba ba za a iya juya alƙiblarsu ba to wani ya dawo karatu kwana-kwanan nan sai ka ji an danƙe shi sai a ba shi aiki sai a ce an tura shi ainihin ikara local government me zai je ikara a local government sai a ce an ɗauke shi ministry of health an ɗauke shi kaza an ba shi shine chief kaza sai a kawo wani tsohon katako a aje mishi duk wata yana da dubu sittin kullum sai a ce za a tafi aiki ƙauyuka kafin wani lokaci sai ka ga furfura ta zo mishi bai taba da'awa bai taba karantar da kowa ba shikenan sun gama da shi Siyori ne jama'a abu ne tsararre kuma kai hikima kawai shine tunda kai kayi karatu yanzu ka dawo baka bukatar sai ka shawarci kowa ko an fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka Aisha dai ta ce fa halaka man halaka wa kana allazi tawalla al-ifka Abdullah ibn Ubay ha ibn Ubay ibn Salul ta ce wanda di ya dauki nauyin tsara wannan makirci da wannan sharri da kazafi shine abdullahi dan ubayy dan salul faqadimna madina sai muka iso madina fashtakaitu hina qadimtu shaharan to bari ku ji kun san Allah yana da nashi iko yanzu kun ga yadda suka tsara al'amarin ko sannan kun ga yadda Aisha ta suka shigo garin mutane suka ganta tana hayakan raƙumin wannan da aka yi mata sharri da shi to wata ƙarin shubuha tana isowa sai ta iso da zazzabi kuma tana isowa sai zazzabi sai ta shiga ɗanka ta kwanta kaga sai ce haji munafuka eh wai ba ta da lafiya yo mu mu me ba mu sani ba mu muna garin nan ba shigan takarda ba mu gani ba mu din nan ai mu kawai mutum da ya gama wani abu nashi duk wani hijabi nasu da wani yankakken wando duk muna kallon su ne haka za ka irin waɗannan tsofaffin kurayen suna cewa suna fata an gane saboda haka aisha ta ce fakadimnal madina fashtakaitu hina Kadimtu shaharan muna isowa madina sai na fara rashin lafiya har tsawon wata guda wannasu yufiduna fi qawli ashabil ifki mutane kuma sun kwarara suna ta zance a cikin labarin da masu sharri suka gaya mun. ni ina kwance a ɗaki wata guda kaga aisha tana can tana fama da kanta ana nan ana ɓata mata suna ita bata sani ba rashin lafiyar ta ta ma sai ya zama wani ƙarin rudani da zai faru a cikin ba da labarin tunda aida a ce ta fito cikin jama'a mai wada da ta ji da ta fara daukan wasu matakai ko to tana isowa ta wuce ta kwanta wala ash'uru bi shay'in min zalika tace wallahi ban san komai ban ma taba ji ba na gafala ban ma san me ake ciki ba wa huwa yurini fi waj'i anni la a'rifu min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ko <clears throat> na wa huwa yuribuni fi waj'i anni la a'rifu min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-lutfa kuntu ara minhu hina ashtaki tace sai dai kuma wani abu da ke nuna min faruwar wani al'amari shine irin tausasawa da na san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya nemi ni in ba ni da lafiya to sai ban rinka ganin irin wannan tausasawar ba ko kun fahimta wato sai wata 'yar shakka ta rinka damuna kai me ke faruwa ne wato in ba da lafiya manzon Allah ya rungume ni nan a kawo nan a tattaba ni nan a shafa nan a ce ko kun fahimta ta ce to ɗan abin da ya rinka saka mini shakka da damuwa أني لا أعرف من رسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي irin tausayi da tausasawa da gata da na saba samu daga gare shi in ban da lafiya sai ba na ganin wannan inna ma yadkhulu alayya rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa yusallim manzon Allah yakan shigo wurina ne assalamu alaikum ya mini sallama sun mai kulu sai ce fati tikum ya kuka ji da jiki yaya jiki sun mayan sarifu sai ya juya amma duk irin wannan a kawo ayaba nan a kawo lemu nan a ɓare mini nan ana ɗan sa mini a baki ana ɗan lallashi na ta ce duk wannan sai ban gani ba sai dai shigo assalamu alaikum ya jiki na ce da sauki sai kawai sai ya juya fa za kallazi yaribu ne wala ash'uru bishar ta ce wannan abin na manzan Allah shine kawai ya ɗan rinka saka min shakkar me ke faruwa amma wallahi ban san wannan sharrin ba ba ni da labarin ma an yi sharrin jama'a kun fahimci zuwa wannan gaban na hadisin ko ma'ana ba ta san me yake faruwa ba sai dai ta ga sauyi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam amma fa gaskiyar menene ake cewa a gari ba ta sani ba hatta kharajtu ba'da ma naqahtu ta ce bayan da al'amari ya kakare ni wato irin rashin lafiya ta ci ni ta ci ni na rame sai na fito fakharajtu ya fakharajat ma'i ummu mistah sai uwar mistah sai ta ainihin fito tare da ni kibalal manasa daidai wani fili wa huwa mutabarrizuna shine wurin da muke zuwa yin kashi ko kuma tsuguno domin biyan bukata wato a nan gabarbarin tsantsaya an warware muku kuji rashin lafiya ta ci aisha ta karkare ta yanzu ba wanda yake damuwa da ita a bata magani a kula da ita a gwada nan a je a kawo nan babu don haka rashin lafiya ta karkare ta a gari kuma ga abin da ake faɗi ana nan sai wata yar uwar abubakar sai ta zo ziyararta wato yar uwa ce wata dattijuwa ce yar uwar mahaifinta ta dangi sunanta salma tana da ɗa mistah shi ɗan nan yana ɗaya daga cikin waɗanda suka zama kakaki na yaɗa wannan sharri aisha yar uwar shi ce ta wajen uba amma yana daga cikin wanda munafukai suka rude shi shi ma ya shiga gari yana ta ba da labarai munana akan aisha ita uwashi ta san yana yin wannan barnar kuma ita uwashi ta san cewa wannan ya aisha yar mu ce domin tana da dangantaka da ainihin abubakar ita wannan dattijuwar to sai dattijuwar sai ta nufin ta zo ta ji bakin aisha to amma sai ta bi hikima irin tasu ta tsofaffi sai ta zo da nufin ta zo gai da aisha aisha ta ce a lokacin na rashin lafiya ta rarake ta sai ta ce wa wannan dattijuwa da allah raka ni fili kaza inda muke zuwa tsugunan kashi wa kunna la nakhruju illa laylan ila layli ba ma fita tsugunan kashi sai dare zuwa dare in ba da daddare ba ba a fita ina fata an gane wa zalika to wannan abun kuma ya faru qabla an nattakhiza ko eh qabla an haka ne qabla an tattakhidha haka ne eh alkunufa kariban min buyutina wannan ya faru ne kafin a gina ban daki ban daki a jikin gidajenmu ma'ana a wannan lokaci ban daki babu su ginannu a jikin gidaje kawai inda ake tafiya ana tafiya wani fili ne a bayan gari sai a je a tsuguna kashi wa amruna aisha ta ce yadda al'arab mamarinmu yake a wannan lokaci amrul arabil awwal yadda al'amarin larabawa ike tun na da fit tabarruzi wajen ainihin wato tsuguno an gane kibal al in aka so fita ma'ana yadda larabawa suke tun a jahiliya shine larabawa ba sa gina ban a cikin gida to haka mu ma a wannan lokaci mun tashi akan wannan al'ada ba mu riga an yi canji ba tukuna fakunna na ta'azzabil kunusi an كو hako inda mun kasance in muka yi ban ɗaki a cikin gidajenmu mukan cutu ko dai mukan cutu da wari ko kuma mukan cutu saboda muna ganin abin ya saba wa ɗabi'anmu ya za a ce a cikin gida kuma ana fitar da najasa fantalaktu ana wa ummu mistah to da ni da wannan dattijuwa uwar mistah sai muka ainihin fita wa hiya ibnatu abi ruhmin ibn abdi manaf ya ce ga ainihin abiruhum ruhum dan abdi manaf kaji inda suka haɗu can sama da ainihin dangantaka wa ummuha uwarta uwar ita wannan mata kenan bintu sakhar ibn amir khalatu abi bakar siddiq uwarta gwaggwace ko inna ce ga sayyidina abubakar siddiq wato mahaifiyarta matsayin kanwar uwar abubakar ce kunga tana da dangantaka da aisha kenan wabnu ha ibnu usala ibnu usasa sunan ɗanta ainihin mista ɗan usasa asalin shi kuma sunan shi cikakke auf ko amir wannan mista ɗin lakabi ne gare shi fa aqbaltu ana wa ummu mista kibala baiti da muka je muka gama tsuguno na gama biyan bukata sai muka dawo wajen inda gidanmu yake da ni da wannan mata umu mista wa kad faragna min sha'anina mun gama biyan mu a wannan lokaci fa asarat fa asarat mista fi mirtiha sai wannan mata uwar mista sai ta taka leban majanyinta kamar ta yi tuntube ku kiyaye jama'a majanyi kun dai san majanyi da mata ke daurawa to kun san majanyi mu a al'adar mu sai mai goyo take daurawa amma su larabawa a a kowa tana iya daura majanyi kuma suka daura eh, majanyin sukan saki labban shi gaba haka ko kuma a sake shi a baya to ta daura majanyi haka yana zuba ta gabanta tana tafe da gangan dattijuwar sai ta taka leɓa wannan majanyin sai ta kamar ta yi tuntuɓe haka ko kun fahimta to ka san a ɗabi'ance dole in an zo za a yi tuntuɓe akwai abin da za a faɗa ko a uzubillahi ko subhanallahi ko da gwargwadon irin yadda dai kake to ita wannan mata tana da ɗan hikimomi ne irin nasu na ainihin tsofaffi fa'asarat ummu mista fi mirtiha sai ainihin wato ita wannan dattijuwa uwar mista sai ta taka gefen majanyinta faƙalar sai ta ce ta isa mista o shege mista ya shiga uku ku ji faɗanta ne ta zage shi ta ce shege ya shiga uku faƙuntu laha sai aisha sai ita ce da ita bi isa maƙulti tur da abin da kika ce a tusabbina rajulan shahida badran mutumin da ya je yakin badar ɗan naki ya je yakin badar dattijo mutumin arziki kike zakin shi kike tsine mishi qalat sai wannan dattijuwa ta ce ai hanta ke karya awalam tasma'i ma qala ke baki taba jin abin da ya faɗi ba ne kuna jin hikima ta tsofaffi fa ha kaga tsofaffin nan kana ganin su ko sun fi mai digiri wayo fa kana nan da digirin ka kana ta ne maka kallon bi'ahu ne tana so za ta gaya wa aisha magana ne amma sai ta biyo ta wani irin kwalankwanci haka ta tintiɓen ƙarya ta ce Allah ya tsine mista shege ɗan banza sai Aisha ke kuma da yake Aisha mumina ce ta san darajar wanda ya je yakin badar ta ce kike zagin wanda ya je yakin badar ma'ana ɗan aljanna kike zagi ita wannan dattijuwa sai ta ce ai hanta ke sa karya ke sha sha sha tasma'i ma qala ke baki ji abin da ya faɗi ba ne? kala kultuwa ma qala sai na ce da ita me ɗan naki ya faɗi fa ni bi qawli ahli al-ifk sai ta ce aike an yi miki kazafi duk gari ya daukawa ne yayi lalata da ke dama in ba ku manta ba fa Aisha ba ta da lafiya ta ce fazdattu maradan ala marad sai rashin lafiya ya karu akan rashin lafiya ta ma raja'atu yayin da ainihin na dawo ila baiti zuwa ga gidana wa dakhala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ta'ani sallama sun makala kai fatikum lokacin da ta dawo sai manzon Allah kamar yadda ya saba sai ya shigo ya mata sallama ya ce to ya jiki faƙuntu sai na ce a ta'azanuli an atiya abuwayya da Allah za ka min izini in je wurin iyayena mata kun ji idan za ki yi yaji sai kin tambayi mijinki yaji in zaki yaji ba kawai a zo a gakin kin yi safaya ba kin bace kamar aljana a'a mai gida e kai min izini in je gidanmu ba lallai ki faɗi cewa yaji zaki ba amma wani abu ya bata miki rai to shikenan yi min izini in je gidanmu yaji ne za ta yi amma nan ranta ya ɓaci ne to wato abinda manzon Allah yake min shan kanshi kenan baya magana da ni baya kula da ni baya min kaza dama kaza kaza kaza kaza kaza amma duk da haka madadin ya zo ya samu ta jabi shi kenan sai take cewa a ta'azanu ne an atiya a za ka yi min izini in je gidanmu qalat wa ana hina izin uridu an astaiqina al-khabara min qibali ima ina so in je in tabbatar da labarin ne amma daga iyayena dan na san duk garin nan in an ƙini ni an juya min baya to uwata da ubana ba su gaya min gaskiyar al'amari kun ji aisha yadda take da irin gano tushen gano labari jama'a kuna fahimtar wannan abin ta ce ina so ne in je wurin uwata ummu roman da ubana abubakar domin in tabbatar da yaya gaskiyar abin da ake faɗi qalat fa'azina li rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai manzon Allah ya min izini to kaga kai kuma anan mai gida ko ka fahimci bacin rai ne zai kai ta ko ba ta izinin ta tafi saboda wani tsananin in yi yawa idan dan adam ya canza mutanen da yake gani ya canza wurin da yake sai ya huce idan ta dauki zafi sai ka fahimci ta ce to ni ina son je gidanmu sai ka ce to shikenan shirya in kai ki sai ka je ka direta a kofar gida inda wani dan canji ma kawo ka bata kwana biyu kaka buga mata waya rabe da ita ta gama ta farfasa tukuna kap sai kuma ka ga ta dan turo maka wani text kai kwana biyu ma ba gaisuwa aha yawwa ko kun fahimta jama'a to mazajen ne galibi wani lokacin ba <laughs> ba hikima saboda haka sai ta juya ka ta mai da kai kamar remote ka rinka shan yaji kai ma ka rinka daurewa ko an fahimta in ka kai ta kai ma shi kenan sai ka dake ka ci gaba da harkokinka in zaman gidan ya mata gumurzu to shi kenan sai kuma ka ga text kwana biyu ma ba gaisuwa sai kai kuma sai ka tura gaisuwa dai kawai sai ka tura ina kwana shi kenan ina kwana <laughs> na ba ta an gane eh shi ne su masa yan siyasa ne Allah maɗaukakin sarki ya taimaka faji ito abawayya a da aisha ta ce sai na je wurin iyayena faƙuntuli li ummi to duk inda mace take bari ku je, tun tana ƙarama mace ko ta fi shakuwa da uwarta galibi fiye da uba haka al'amarin yake ko a yanzu ka duba ka gani to namijin kuma akan samu nadiran sukan shaƙu da uban amma wani lokacin shi ma sukan zama daban-daban amma dai galibin ya mace ta fi shakuwa da uwarta don haka tana zuwa sai ta ce wa mahaifiyarta ya ummata babata ma ya ta nas me mutane ke cewa ne don Allah a kai nan kwalar sai ta ce ya bunayyata ko haka ne ya bunayya haka hawwini alaiki ki kwantar da hankalinki kun ji uwa kenan gogaggun uwa madadin ta ce mata a ke in ba sa karya ba yanzu wata guda duk gidajen rediyon nan ana buga labarin kiki baki ji ba shine zaki tambaye ni ni kika rena wato a bakin wawa ake jin magana ka shi bani guri da Allah a'a da yake ita ma ummu roman kwararriya ce gogaggiya ta iya sai ta ce ne alaiki ki kwantar da hankalinki fa wallahi bari ki jike yata laqalla ma kanat imra'atu qattu wadi'atun 'inda rajulin yuhibbuha walaha bara'iru illa aksarna alaiha tace ki saurara ki ji yake yata da wahala matar da take kyakkyawa ce ta samu karɓuwa ta soyayya a wurin mijinta kuma tana da kishiyoyi wallahi sai sun yawaita yi mata sharri da kulle-kulle ka ji shimfiɗar da uwarta take mata ka dubi wannan kalmomi fa wallahi kalla ma kanat imra'atu qattu ha wadi'atun inda rajuli da wahala a samu mace wadda ta zama tana da kyau tana da karbuwa a wurin mijinta yuhibbuha mai gidanta na santa walaha bara'iru tana da kuma kishiyoyi illa aksar aksarna alaiha sai sun yawaita yi mata kulle-kulle haka ne ko ba haka ba haka abin yake kaga ita wannan fa yanzu ba tana ba hadisi ne take faɗi ba ita wannan dattijuwa tana faɗi ne saboda ita ta daɗe a duniya kai ka dubi yadda al'amarin yake kyakkyawan mace san sanɓaleliya mai sura kuma ta samu karbuwa a wurin miji kuma tana da kishiyoyi to za ta yi fama da hassada da makirci da kulle-kulle da makamancin haka qalat fakultu subhanallah aisha da ta ji irin wannan jawabi na mahaifiyarta sai ta ce tsarki ya tabbata ga Allah awala qad nasu bi haza? yanzu nan baba kina cewa da gaske mutane suna faɗin wannan zancen kenan qalat fa bakaitu tilka laila aisha ta ce da ji uwata ta tabbatar min da wannan labari a fakaice ko ni kuma na ce mata yanzu kenan da gaske ana ta wannan labarin a gari ta ce wannan dare kaf shanye shi ne ina kuka hatta asbahatu har gari ya waye Layar ka'uli dam'un hawaye bai kakkauta daga gare ni ba wala aktahilu bi naumi sannan ban iya rintsa bacci ba shine ban yi cozali da bacci ba hatta asbahtu abki har na waye gari ina kuka fada'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ali ibn abi talib wa usama ibn zaid radiyallahu anhuma hina istalbasat ko haisu ne anaku haisu istalbasa alwahyi ko da wahayi ya jinkiri bai zo ba kwana biyu Allah bai ce komai game da wannan matsala ba kuma Allah a cikin sunna shi ya saba da zaran ana da wani current affairs wani abu da ke faruwa yanzu yanzu ko sai ka ji aya ta sauka sai ka ji jawabi ya zo to wannan matsala aka zauna fiye da wata guda wahayi ya yi jinkiri sai manzo Allah ya kira Aliyu dan Abi Talib da Usama dan Zaid yasta'miruhuma fi firaki ahalihi yana neman shawararsu kun dai ji abin da ya faru duk garin nan ana magana kai aliyu eh dan uwana ne kanina ne kai usama kai yaro na ne mahaifinka ma yaro na ne ma'ana gidan nan aka haife ka wannan abu da ya faru me kuke gani in rabu da ita ne qalat aisha tace fa amma usama bin zaid fa ashara ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama billadhi ya'lamu min bara'ati ahlihi usama da ya tashi magana sai maganganu waɗanda yake nuna wa manzon Allah cewa iyalin shi kubutattu ne matarka ya kirki ce bamu san komai game da ita ba sai alheri don haka ni ina ganin duk waɗannan maganganu kasi tasiri a kanka wa billazi ya'lamu lahum fi nafsihi min sannan kuma ya dubi irin kaunar da manzon Allah yake wannan mata tashi da irin yadda ainihin shi Usama yake a cikin gidan manzon Allah wannan mata mutum ne kirki ce kuma ni na san kana son a barka ya manzan Allah ka rike matarka kawai fa qala ya rasulullah yace ya manzon Allah ahlaka wa ma na'lamu illa khairan mu iyalinka ba mu san komai a kansu ba sai alheri kun ji jawabin usama na haka aisha ta ji daɗin jawabin nan na usama wa amma aliyu ibn abi talibin shi kuwa aliyu dan abi talibin faƙala ya rasulallah sai ce ya manzan allah lima lam yudayyiqillahu alaika wan nisa'u siwaha kafir Allah fa bai kuntata maka ba karka kuntata wa kanka akwai mata da yawa banda ita wa in tas'alil jariyata tasduquka amma kuma akwai baiwarta da kullun tana tare da ita ka je ka tambayi baiwar barira ke barira baiwa ce ta asayida aisha amma ta girma aisha kullun tana tare da aisha da aliyu ya yi shimfiɗa da cewa ya manzan allah allah bai kuntata maka ba ba a ce dole dole ka zauna da aisha ɗin nan ba akwai wasu mata ban da ita da yawa za ka iya zuwa ka aura wato ka rabu da ita kenan amma in bincike za ka yi to ba mu za ka bincika ba ga bai wata nan ta girme ta kuma tana tare da ita kuma ina da yaƙinin wannan baiwar za ta faɗa maka gaskiya qalat aisha tace fada'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama barira sai manzon Allah ya kira barira fa qala sai yace ai barira ya ke barira har ra'aiti min shay'in yaribiki yaribuki kin taba ganin wani abu game da aisha wanda zai sa miki shakka game da ita qalat barira sai barira tace la ko ɗaya ban taɓa ganin wani abu da zai sanya min shakka game da matarka ba wallazi ba'asaka bil haqq ina rantsuwa da Allah wanda ya aiko ka da gaskiya in ra'aitu alaiha amran aghmidu alaiha ha eh aghmisuhu alaiha aksara min annaha jariyatun hadithatu sin in ma ni na taba ganin wani abu wanda zan ji haushin Aisha to bai wuce dai kasancewa Aisha yarinya ce mai kananan shekaru tanamu an ajini ahliha ha za ta shanya gari ko za ta kwaba gari wanda za ta toya waina sai ta koma kawai ta ta bacci in ma akwai abin ni da na taba gani na Aisha da ke ban haushi bai wuce wannan ba amma ita ma sai ta kawo mukaddima da cewa yarinya ce karama ana nan ana jiran za a ci abincin rana waina za ta yi ga kullun ta kwaba shi ba sai ta tafiya ta daki kawai ta yi ta baccinta to ni ma akwai abin haushi da na taba gani a wurin aisha bai wuce wannan ba <laughs> kai allahu akbar duk wannan sharrin munafukai ne fa sun kawo ruguntumi kaga har cikin gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam fata'atid dajinu har sai akuya ta zo fata akuluhu ta zo ta cinye wannan kullum muna nan muna jiran za a rituwo uwar gida ta zo ta abin nan hada gari ta yi tafiyarta akuya ta zo ta cinye garin ita kuma tana can tana bacci iyakacin abin da barira ta ce in ma ana iya suka aisha to bai wuce wannan ba kuma sai da ta kawo hujja da cewa saboda yarinya ce karama mai kuruciya don duka-duka ta tare gidan manzon Allah sallallahu alaihi sallama tana 'yan shekara tara a wannan lokacin duk da ake wannan gwagwarmayar akan aisha fa bata wuce shekara sha uku zuwa sha hudu ba shekara sha uku zuwa sha hudu saboda haka akwai ɗanyen ƙuruciya a kanta in ma akwai abin aibanta shine ana jiran ta dafa abinci garin abincin ko kuma sai ta je ta aje akuya ta zo ta cinye فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستعذر يومئذ من عبد الله بن أبي بن sai manzon Allah ya miƙe a wannan lokaci ya bai wa jama'an musulmi uzuri kalmar ta manzan Allah ga ta za mu karanta manzan Allah ba ku ji ya ce jama'a wane ne zai mun uzuri game da abdullahi dan salul ya cutar da ni wato ku yi mun uzuri zan kashe shi don haka ku yi mun uzuri Allah ya sa kun fahimci maganar kar ku gana ɗauki zafi da yawa akan mutumin nan kun ji abin da ya muni shine abin da Aisha ta dunkule ta ce fasta azara yawma izin min Abdullahi ibn Ubay ibn Salul sai manzon Allah ya nemi uzuri jama'a ai mishi uzuri game da abdullahi dan ubai dan salul fa qala sallallahu alaihi wa sallam wa huwa ala al manzon Allah yana kan mimbari sai yace ya ma'asharal muslimina ya ku jama'an musulmi man ya'zurni min rajulin qad balagani adahu fi ahli baiti akwai wanda zai bani uzuri cikin ku akwai wanda zai min hamzari cikin ku game da mutumin nan wanda cutar shi tun yana yin ta a waje har gashi <clears throat> ta kai ga mutan gidana fa wallahi ma alimtu ala ahli illa khaira ban san komai game da matata Aisha da iyalaina ba sai alheri walaqad dhakaru rajulan sun ambaci wani mutum ma alimtu alaihi illa khairan mutumin da suka ce shi ya lalata da matata wallahi ban san wani abu game da shi ba sai alheri wa ma kana yadkhulu ala ahli illa ma'i bai taba shiga cikin gidana ba sai tare da ni shine wancan mutum kenan kun fahimta safwan to mu tsaya anan jama'a mu dubi wannan gaba mu ainihin yi nazarinta mu tattauna ta wato duk girmanka da imaninka to ɗabi'a takan ja ka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine ma'aikin Allah a nan ɗabi'a ta ja shi ne wato labarai in suka yi yawa sukan yi tasiri cikin kwakwalwar mutum duk inda aka kewaya sai a ji labarin to shine sai abin ya nashi annabi sai ya zama har yi tasiri in ya zo ba ta da lafiya assalamu alaikum ya jiki lafiya lau sai ya fito ba ta wuri kula da ita da kawo magani a kawo likita a gwada nan a kawo fayil nan duka fita mu da ita jama'a kun fahimta a nan ba manzan Allah ya yarda da wannan abun ba ne. amma abin ya ruda mai kwakwalwa ne abu na farko kenan abu na biyu kun ji waɗanda manzan Allah ya kira don neman shawara da Usama da Ali saboda waɗannan 'yan cikin gida ne gare shi to amma Usama kun ji maganar da ya don haka Aisha bata ji haushin kalmar Usama ba ko ɗaya amma Aliyu sai kalmomi guda biyu kalmar farko tana nuna kamar ya gamsu da zargin da ake wa aisha don haka a kore ta a auro wata kalma ta biyu in ba haka ba a bincika sai manzon Allah ya ɗauki kalmar ƙarshe kuma wannan shawarar ta aliyu fa ita ce ta kwantar da hankalin manzon Allah me aliyu ya ce tana da baiwa dattijuwa ce barira tana da kaifin basira kuma barira ba za ta yi maka karya ba je kaka tambaye ta manzon Allah da ya kira barira barira ta faɗi gaskiya manzon Allah ya gamsu ko bai gamsu ba akan haka ne manzon Allah ya miƙe public announcement ya jawabi a gidajen rediyoyi ma'ana ya tara mutane akan mimbari don girman Allah wane ne ya ba da shawarar da manzon Allah ya samu natsuwa aliyu amma ka ga ɗan adam aisha ba ta dubi wannan bangaren ba sai ta dubi kalmar shi ta farko wan nisa'u siwaha kafir inna allaha lam yudayyiq alayka amra Allah bai kuntata maka ba akwai mata da yawa sai Aisha ta rike wannan sai ta rinka gaba da Aliyu ana nan wata ran har sai Aisha ta zo tana ba da labarin manzon Allah ya kwanta rashin lafiya ya kasa fitowa masallaci sai aka je aka ɗauko shi ta ce mutane biyu suka ɗauko shi da abbas da wani mutum haka ta bada labari wanda ta bada labarin dan wata ne yaro ne urwa da yaje yana faɗi ga ibnu abbas sai ibnu abbas ya ce ta faɗa maka ɗaya mutumin sai ce a ta dai ce da abbas da wani mutum sai ce aliyu ne tana fushi da shi ne tun wancan lokacin aisha tana fushi da kai ba ta faɗin sunanka har annabi ta ne haka ko kun fahimta da abbas da wani mutum amma aisha aliyu bai miki laifi ba aliyu ya gyara yanayin ne don aliyu a wannan jawabin aliyu yana nuna ya fi usama ilimi da hankali da basira domin in mutum ran shi ya ɓaci ina so ka gane kar ka zo gaba ɗaya ka ruguzo shi daga abin a'a za ka ɗan shi wata dama ya ɗan ji kama kana tare da shi to sannan sai ka zo ka ba shi shawara mutum ne matar shi ta bata mishi rai ya yi fushi ya ce ta tashi ta bar mishi gida kaza kaza sai ka same shi yana babbar fada sai ka saurari akan me yake fada sai ka fahimci e ba ta da gaskiya ita kuma ta yadda ba ta da gaskiya ga ta can tana ta hori tana ta ban haƙuri sai ka zo ka ce haka matan nan suke kai ran nan kaga abin da aka yi mini gidana kare ba ya ci ba kamar in kwana a masallaci aha eh, kaga kun tafi tare ko ka ce to amma haƙuri ake yi wallahi ne ma haƙuri ne da har na tafi masallaci ran nan eh, kwana zan yi ka amma sai kai ma ka yi haƙuri to kaga can da ka biye mishi kuka tafi kun tafi tare to sannan sai ka zo ka bashi haƙuri amma ka zo ka ce kada Allah haƙuri ake da su sai ce ba za a haƙura ba kai na sake ta ba ko kun fahimta jama'a saboda haka aliyu ya fi hikima a nan ya lura manzan Allah hankalin shi ya tashi to sai wa manzan Allah shimfiɗa ita ɗin ne ne aka yi aka yi ta ga mata dubu a gari duk inda ka nema za mu je za a kaga yanzu manzan Allah ji daɗi to amma tun da bincike za a je a tambayi barira to aliyu ya fi fasaha a nan haka yanayi yake a lokacin bacin rai sai ka rinka lura in mutum ran shi ya baci gaba ɗaya kar ka zo gaba ɗaya a'a sai ka san san hikimar da za ka yi ya ji cewa kamar ka goyi bayan shi to sannan sai kuma ka zo sai ka gyara al'amura haka ake yi jama'a saboda Allah maɗaukakin sarki kullum so yake a gyara ba a yi barna ba jama'a mun fahimta to kun dai ji shawarar da ainihin sayyidina Ali ya bayar duk ita ta gyara al'amari saboda aka sayid na ali har abada mai kauna a sayida aisha ne to amma kuma a sayida aisha ita kuma sai ta fahimci akasin haka abubuwa suka zo suka yi ta faruwa walaƙad zakaru na'am da manzon Allah ya faɗi wannan magana ya ce wallahi ban san komai ba ni game da iyalai na sai alheri faƙama sa'ad ibn mu'adhin al-ansari faƙala ya rasulallah ana a'ziruka minhu sai sa'adu dan mu'az balansari mutumin madina sai ce ya manzan Allah ni zan maka uzuri game da shi to wannan magana kuma abin take nufi ni zan je in yi maka maganin shi in kana min al-ausi haka ne darabtu unuqahu wa in kana min ikhwanina min al-khazraj amarna ko amartana fafa'alna amraka idan ya kasance daga cikin ausawa ne wato in dan uwanmu ne ba ause shikenan gida ce kawai zan je datsa kan abuna wa in kana min ikhwanina in kuma ya kasance daga cikin yan uwanmu ne min al daga cikin khazrajawa ko amartana to ka ba mu umarni fafa'alna amraka kuma za mu al'amarin ka, ma'ana abin da yake nufi anan, nan ƙabila ausu da khazraj asalinsu tushensu ɗaya amma sai zamani ya zamani sai suka zama ƙabilu guda biyu haka kuma sai suka taɓa yin wani mummunan faɗa wanda aka kashe juna sosai to sai ya zama ana nan a gari ɗaya amma an rabu to duk wata dama da ta faru sai ka ji wannan ƙabilanci yana neman ya dawo sa'ad ibn mu'az aus ne wannan munafiki kuma khazraji ne to idan ya kasance cikin yan uwanmu ne ausawa ba hausawa nake cewa ba ausawa aus to in na kashe shi kaga ba abin da zai faru ko kun fahimta idan kuma ya kasance cikin hazarjawa ne yan uwanmu to in na kashe shi ba na ta da kabilanci ba ne amma umarni ka ba mu muka cika umarnin kun ji fassarar magana shi kuna fahimta da kyau jama'a yawa umarni ka ba mu muka cika ainihin umarni to shi kenan qalat aisha ta ce faƙama sa'ad ibn ubada to sai kuma sa'ad dan ubada ya tashi kaga can an ce Sa'adu dan mu'az ko sai sa'ad dan ubada ya tashi wa huwa sayyidul khazraj shi kuma shine shugaban khazrajawa wa kana qabla dhalika rajulan salihan walakin ihtamalathu alhamiyya la hawla wala quwwata ihtamalathu alhamiyya kafin wannan tattaunawar ko mutumin kirki ne fa shi sa'ad ibn ubada din amma da wannan magana ta taso ko sai kabilanci kuma sai ya dauke shi fa qala li sa'ad sai ya ce wa sa'ad dan mu'az kazabt ƙarya kake yi la'amurullahi na rantse da Allah la taqtuluhu wa la taqdiru ala qatlihi Allah ba za ka kashe shi ba ƙarya kake kuma ba ma ba ka iya kashe shi ba to kun ji kabilancin zai taso ko Allah ya sa sai kun fahimci labarin tun farko tukun wannan aus ne wannan khazraj to duk inda wata dama ta samu da wannan yayi magana sai ka ji wancan yana neman ya dawo da wancan rikicin da da ƙarya kake kai din kana aus za ka iya kashe hazraji ƙarya kake ku maza ne kuna ma da takobi duk garinku irin waɗannan kalmomi ma haka an fahimta na ban gane ba ma'ana yana nuna mai da a cikin da yake ba zai kashe shi ba ƙarya mm. yake da yake in a cikin da yake zai kashe shi ma'ana da a cikin da yake ƙarya ne ba zai kashe shi ba ina zuwa tukuna bari fahimci me kake cewa faqala li sa'd kafabt la Allah la taqtuluhu wa la taqdiru ala qatlihi wato ƙarya kake da a cikin ku yake da naku ne ba za ka kashe shi ba amma in namu ne shine za ka iya kashewa na'am faqama usaid ibn hudayr sai usaid dan hudayr shi kuma sai miƙe wa huwa ibn ammi sa'ad wa huwa ibn ammi sa'ad ibn mu'adh shi kuma ɗan baffan sa'adu ɗan mu'az ne sa'adu ɗan mu'az wani iri ne aus ne an gane faƙala li sa'adu ibn ubada shi kuma sai ce sa'adu ɗan ubada kafaft kai ma ƙarya kake kai ne maƙaryaci ba kanin uwata ne maƙaryaci ba ba kanin ubana ne maƙaryaci ba kai ne maƙaryaci la'amrullah la naqtulannahu na rantse da Allah sai mun kashe shi eh Eh, lanaqtuluhu anaku ko to nan ni ina karantawa ne daga asalin bukhari din jama'a lanaqtulannahu wallahi sai mun kashe shi fa innaka munafiqun munafiki ne kai tujadilu anil na kana kara munafikai kun ji fa jama'a kabilanci ko dan haka fatasawar alhayyan shikenan sai ainihin jayayya ta faru tsakanin kabilun guda biyu al'ausu wal khazraj hatta hammu an yaqtatilu har sai da suka himmatu su tashi su yi yaƙi wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qa'imun alal minbar manzon Allah yana tsaye akan minbari jama'a kun fahimci wannan ma'ana shi yanzu manzon Allah yana kallon abin ne hukuncin musulunci akan wannan mutum shine a kashe shi to waye zai kashe shi sai ya zama wanda ya miƙe ya fara tarar wannan aradu da ka sai zama ba cikin kabilar shi yake ba da ya ce zai kashe shi sai kuma wancan yake cewa ai da danginka ne ba za a kashe shi ba makaryacin banza makaryacin wofi misali irin yadda muke mu hausawa shi kuma wannan sai ya tashi kanin uban na ne makaryaci kai ne makaryaci wallahi sai mun kashe shi karyar banza ai da ma munafiki ne kai tun da gashi yanzu ta bayyana kana kara munafukai ko kun fahimta jama'a ka gane na mai da abin cikin hausawa ne ka da hausawa suke nasu <laughs> eh. to falam ya zan rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya khaffiduhum hatta sakatu wa sakata manzan Allah bai gushe ba yana lallashin su su yi shiru su yi shiru su yi shiru suka yi shiru shi ma kuma sai yi shiru qalat aisha tace fa makastu yaumi zalika haka na zauna a wannan yinin la yarqa'u dam'un hawaye bai kakkauta mini ba wala aktahilu bi naumin ban yi tozali da bacci ba qalat tace fa asbaha abwaya indi nawaye gari iyayena sun zo wurina wa qad bakaitu laylataini na kwana biyu ina ainihin kuka wa yauman da yini guda la aktahilu bi naumin wala yarqa'u uli dam'un ban ainihin wato yi bacci ba ban kuma tsakauta dangane da hawaye ba an gane ya zunna ni annal buka'a falikun kabidi iyayena sai suka fara tunanin cewa kukan nan yi yawa zai tsinke min zuciyata wato zai hallaka ni qalat fa ma huma jalisani indi iyayena suna zaune a wurina wa ana abki ina kuka fasta'zanat alayya imra'atun min al-ansar sai wata mata cikin matan lansarawa na madina sai ta ainihin zo ta yi nemi izinin ta shigo fa'azin tulaha sai ne mata izini sai ta shigo fajalasat ta biki ma'i sai ta shigo tana taya ni kuka qalat fa bainama nahnu ala zalika muna nan muna kuka ni da wannan sabuwar kawatawa to aisha kuma yanzu an samu kawa kenan kaga haka al'amari yake in bala'i ya same ka wanda ya zo tare da kai har abada ya zama naka haka <laughs> shikenan ina nan ina kuka ni da wannan sabuwar kawatawa mata kenan haka suke abin sai ga wata ta zo tana dan shashara ido kafin lokaci ta fi asalin mai matsalar kuka hmm. muna nan muna kuka ni da wannan sabuwar kawatawa ah, wa ana abki fasta'azanat alayya imra'atun min al-ansar fa ko fajalastu قالت فبينما نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم fasallama sun majalasa muna nan a wannan hali sai manzon Allah ya shigo ya yi sallama kuma sai ya ainihin zauna qalat walam yajlis indi munzu qila ma qila qablaha Tunda aka fara wannan raɗe-raɗi da gunaguni da tsegumi na sharri manzon Allah bai taba zama kusa da ni ba sai wannan rana wa qad labistu shahran na zauna tsawon wata guda la yuha ilaihi fi sha'ani ba ai mai wahayin komai ha wa qad labisa shahran la yuha ilaihi fi sha'ani sai da manzon Allah ya zauna tsawon wata guda ba ai mishi wahayin komai game da al'amari na ba qalat aisha tace fatashahada rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai manzon Allah ya tashahudi khutbatul haja innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina yayi muqaddima irin wannan shine abin da take nufi da tashahudi hina jalasa lokacin da ya zauna sun qala sannan sai ce amma ba'adu to bayan haka ya aisha ya ke aisha innahu qad balagani anki kaza wa kaza hakika fa innahu qad balagani anki kaza wa kaza labari ne ya iso gare ni game da ke an ce kin yi kaza kin yi kaza fa in kunti bari'atun fa in kunti bari'atan fa sayubrikillahu fa sayubrikillahu idan har ke ne kirki ce wankakkiya to Allah zai wanke ki wa in kunti almamti bi zambin fastaghfirillah wa tubi ilaihi idan kuma kin san kin aikata zunubin da ake zargin ki ki nemi gafara Allah ki tuba zuwa gare shi fa innal abda domin shi bawa idza atarafa bi zambihi idan yi furuci da zunubin shi thumma taba ila Allah sannan ya tuba ga Allah taba Allahu alaihi Allah zai karbi tuban shi qalat Aisha tace فلما قضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مقالته يا عند من زن الله يقام wannan جوابي ناشي قلص دمعي shi kenan sai jini na ya hawaye na sai ya ainihin kafe hatta ma uhissu minhu qatara har sai da ya zama ko digo guda babu na hawaye na fa qultu li abi sai na cewa babana abubakar an biyo ta har gidansu ne tunda ta taho gida din nan ajib rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi ma qala ka ji abin da manzon Allah ya ce ka bashi amsa qala abubakar ya ce wallahi ma adri ma aqulu li rasulillahi sallallahu alaihi wa wallahi ban san abin da zan ce manzon Allah ba fa qultu li ummi sai na ce uwata sunan uwar Aisha ummu rumana ajibi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ki baiwa manzon Allah amsa fa ki fada wa manzon Allah gaskiya al'amarin nan fa qalat sai umru mana uwa aisha tace ma adri ma aqulu li rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wallahi ni ma ban san me zan ce manzon Allah ba qalat aisha tace fa qultu wa ana jariyatun hadithatu sin to shikenan sai ne jawabi gani yarinya yar karama a tsakanin waɗannan manya masu shekaru la aqra'u ko la aqra'u ban karance da yawa daga alkur'ani ba a lokacin inni wallahi laqad alimtu laqad sami'tum hadha alhadith hatta istaqarra fi anfusikum wa ni dai bihi ni dai wallahi na sani kuma kun ji waɗannan maganganu a cikin zukatanku sun gaskatu kun gaskata sun natsu a cikin zuciyarku fala in qultu lakum inni bari'atun in ma na ce muku ni wankakkiya ce daga wannan laifi wallahu ya ya'lamu anni bari'a shi Allah ya san ni wankakkiya ce la ni bidhalika ba za ku gaskata ni ba wala in itaraftu lakum bi amrin idan ma na yi muku furucin cewa wannan abu da aka ce na yi in ma na ce na yi wallahu ya'lamu anni منه bari'a shi Allah ya san ni wankakkiya ce latusaddiquni ko haka ne latusaddiqunnani a cikin taku nuskar ko na san cewa za ku gaskata ni ma'ana in na da dama kun riga kun yadda na yi za ku yadda in kuma na ce ban yi ba tun kun riga kun yadda na yi za ku ba za ku yadda ba za ku karyata ni wallahi ma ajidu lakum masalan to kun ji dalilin da a can ta ce ban karanta qur'ani ba ban san qur'ani da yawa ba amma a ɗan iya abin da na sani to akwai wani karatu da na ji a cikin alqur'ani misali na ni da ku wallahi ma ajidu lakum masalan ba ni da wani misali da nake ji tsakanin ni da ku a cikin alqur'ani illa qaula yusuf sai maganar baban yusuf waye baban yusuf annabi yaqub kala annabi yaqub ya ce fa sabrun jamil haƙuri kyakkyawan haƙuri wallahu musta'anu ala ma tasifun Allah shi zai taimake kan abubuwan da kuke faɗi menene ya faru dangane da yusuf hassada kiyayya ta sa 'yan uwan shi suka ɗauke shi a hannun mahaifin shi cikin amana suka je suka jefa shi a rijiya suna ganin sun hallaka shi sun batar da shi da suka dawo waja'u abahum isha'an ya yabkun da daddare suka dawo suna kuka wallahi tallahi kyarkeci ya cinye kaza kaza kaza kaza annabi ya kuma duk da suka gaba magana a aka ce suka zo da riga fata fata da jini da ya daga riga ya juya ya juya ya juya ya juya ya ce kai amma kyarkeci na yana da hankali haka ya biya zare ɗana daga cikin rigar shi ya cinye shi sannan ya kawo jinin ya zuba kaga nan ma ya karyata su a fakaice amma ba shi da dalili da zai iya fitowa karar don haka sai ce fasabrun jamil haƙuri kyakkyawa za mu zo mu fassara me ake nufi da sabrun jamil in mun zo karatu na gaba insha Allahu ta'ala fasabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun Allah madaukakin sarki shi ne zai taimake ni akan duk abubuwan da kuke siffantawa abinda annabi wa kuba ya faɗa wa 'ya'yan shi kenan aisha ta ce duk da ban karanta ƙur'ani da yawa ba a ɗan abin da na karanta ni ma iya abin da zan gaya muku ke kawai abubakar da umar roman aisha ta biyo su har gida ta faɗa musu gaskiyar lamari ita ba te ba manzan allah ya zo ya yi wannan shimfiɗa doguwa ku ba shi amsa tun da ni na gaya muku magana amma sai suka ce a to a nan ina so ku natsu abubakarin da matar shi ummu rumana ba zargin yarsu suke ba amma yarsu ba annabiya ba ce ba da wahayi take magana ba wannan da suke wa magana da wahayi yake magana sai suka auna abin da yarsu ta gaya musu a iya abin da ya bayyana gaskiya ta gaya musu amma wannan mutum yana aiki da wahayi in muka faɗa mishi abin da kaɗai daga bakinta muka ji in wahayi ya zo ya karyata mu ai mun kunyata don haka sai suka gabbari mu tsaya a matsaya wadda take ba za mu iya faɗin komai ba idan muka ce wannan ya barrantacciya ce in Allah ya zo ya ce ba barrantacciya ba ce fa Qur'ani ya kunyata mu idan muka ce wannan ya abin da ake zarginta ta aikata idan ƙur'ani ya zo ya ce ba ta aikata ba ƙur'ani ya kunyata mu don haka lokacin da aisha take cewa mahaifiyarta ki gaya wa ba manzan Allah amsa abubakar ka ba manzan Allah amsa Dukkan sai suka ce wallahi ba mu san me za mu ce manzan Allah ba to da aisha ta tashi ko gaba ɗaya ita kuma sai ta musu ainihin farashin goro da babba da ƙarami dukkan sai ta ce na san kun riga kun ji magana ta zauna a zuciyarku amma na ce karya aka yi min ba za ku yarda ba don kun yarda gaskiya ne in ma na ce gaskiya ne na yi sannan za ku yadda amma shi Allah ya san ƙarya ne ban yi ba don haka idan ni barantacciya ce Allah zai barantar da ni abin Aisha ta faɗi kenan amma daga ƙarshe abin da zan gaya muku na yi kyakkyawan haƙuri dangane da wannan al'amari Allah maɗaukakin sarki shi ne zai raba jayayyar da ke tsakanina da ku shikenan da aisha ta faɗi wannan shikenan za ka ji sai take cewa kawai sai ma ta juya sai ta kwanciyar ta kuma sai ta juya fuskar ta kawai ta fuska bango ta rabu da su bayan ɗan lokaci shikenan sai ga ayoyi sun sauka na alkur'ani ana mana isharar lokaci ne ko saboda haka za mu saurara a nan sai an zo karatu na mako mai zuwa insha Allahu za ka ji ayoyi suka sauka suka zo suka wanke as-sayyida Aisha Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mata yarda in muka zo za mu tattauna waɗannan ayoyi mu zo mu tattauna abubuwan da za su biyo baya na muhimman darussa da ke cikin waɗannan tarihi mai matuƙar albarka na annabi sallallahu alaihi sallama da matan shi da sahabban shi da 'ya'yan shi da kuma al'ummar da ya rayu tare da su Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu haka kaga wannan rigun tsumin da ya faru a zamanin annabi ko haka zai ta faruwa a cikin al'umma har abada jarabawa ce in ya tashi faruwa ba lallai ya faru muku da irin yadda ya faru da ba domin idan matsala ta faru aka yi maganinta in ta sake faruwa kaga ba za ta girgiza kamar yadda ta abin nan ba haka kuma kuna nan a cikin kwamitin ku na musulmi wani abu zai faru wanda munafukai ne za su kai su komo su yada shubuha duk za mu zo mu tattauna waɗannan abubuwa su zo su yada shubuha al'amarin ya rike muku wuya a kasa yanzu misali wannan maganar da tun farko sai a dubi wai su waye suka faɗe ta kaga da tun ranar farko an huta amma bari ka ji su munafukan sun san in aka gano daga wurinsu take za a yi watsi da ita idan suka tashi yada maganar suna da hanyoyin da suke bi suna samun masu rauni daga cikin musulmi sai su ainihin baza magana a gabansu in suka baza magana a gabansu ba kuma kiransu za su yi ba a'a wato munafukai suna da strategy na transmission wato suna da hanyoyin yadawa da baza bayanai sun san cewa suwana da suwane masu rauni cikinku suna zuwa suna zama wurin masu shan shayi sai su je sun suka je sai su je ana zaune wurin mai shayi sai a faɗi magana. shi wane da yake cikin ku sai daga kai eh sai ai kamar ba a lura ba dama shi aka zo a faɗa wa maganar shi zai zo ya kawo muku maganar ko kun fahimta jama'a wannan na daga cikin hanyoyin da suke yada bayanai aminu kano ɗan siyasa ne 'yan siyasa suna da makirci irin nasu aminu kano ya ce a lokacinsu idan ɗan taka ya tsaya wanda suka tabbatar da cewa ya fi su ƙarfi a wurin jama'a suka rasa yadda za su yi sai a samu wani takanas wanda yake bako ne sai a turo shi sai ya zo garin in ya zo garin abin da zai yi kawai zai shiga mota ne daga tudun wada zuwa ainihin sabon gari ana cikin tafiya an zo daidai gada kubanni kaga zai ga fasta wani yana gani sai ce ah, wani ne ya tsaya takara e dama tsohon ma'aikacin railway ne sai ce a ah, ai mun yi aikin railway da shi inda aka taba tura shi gashuwa sai ce ah, a san shi a ce a sosai kuwa wato Allah ya shiryar da shi yanzu ya daina shan giyan nan ko har shi ne kuka tsaye da shi takara sai ce a yana shan giya ne sai a ce ha ha ka ba wani ai in muka je lokacin nan katan guda shi yake sha mu ne muke daurewa mu sha uku amma shi kata wani ce ha ba da Allah ko ba ku gane yana shan giya ba kai baka ga bakin shi ba ai ko hoton can ka je ka dubi bakin shi kai za ga alamar ki ce oh to ka san shirya shirya ta Allah ce wato har Allah ya shirya da shi kun tsaye da shi takara kai in ne muku murna ga amma shagewa ne ka ya sha giya da yawa kenan ana zuwa kwana pz din nan sai ya sauka dama shi abin da ya zo yi kenan wannan mace mai goyo za ta je asibiti wannan zai je kai kwanuka sabon gari wannan kaza yan tudun wada suna dawowa sai ka ji an ce eh sai dai kuma kasan ya taba zuwa aikin railway gashuwa eh ashe shegiya ya rinka sha shege nan ya da mana da carbi to kafin kwana uku wannan labarin <laughs> biya shi aminu kano ya ce haka suka yi su da dan takara in suka rasa yadda za a yi kafin kwana biyu shi ke na ta yada a ta dan giya ne sai ka rasa ina magana ta ji ta fito <laughs> kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan adam Allah ya kiyaye jama'a za mu saurara anan insha Allah sai an jima za a yi karatun ainihin hamawuya sha ɗaya na rana ga waɗanda suke zuwa karfe hudun rabi karatun sahihu muslim sai kuma karatun bukhari malam kace mai naga wani yana ƙoƙarin tambaya na alaikum salam na wato miƙewa domin girmama wani kama alkali ya shigo kotu ko kuma wani babba wannan ba daidai ba ne amma ana miƙewa ne don tarbo mutum idan baya iya sauka daga kan abin hawan shi a ce dattijo ne zai fito daga mota kuna zazzaune sai ya zo sai ainihin a miƙe a buɗe mishi ƙofa sai a samu mutane guda biyu sai su riko shi saboda raunin jiki shine komo ila sayyidikum da annabi ya taɓa faɗa wa waɗannan mutane a lokacin da aka kawo sa'ad ibn mu'az an ji mishi rauni sai annabi ya ce komo ila sayyidikum ku tashi ku tarbo shi shugaban ku ne to amma miƙewa wane ya shigo wannan ba musulunci ba ne irin yadda abubuwa kake gani a cikin kotuna na kafirci da kuma irin yadda waɗanda ba su san addini ba suke yi ba girmamawa ba ce ba'asi ne mai girma ku karanta littafin silsilatul ahadisa da'ifa mujalladi na farko malamin ya tsaya ya yi istifa ya kawo cikakkun bayanai dangane da wannan matsala Allah ya taimaka wassalamu alaikum warahmatullahi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk